jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu nuruddin isya guda zani Dan jarida daga jihar niger kamar yadda kuka ga wani bidiyo na wannan bawan allah da ke cin ciyawa da iyalin shi ke dafa eh, ganye saboda matsatsi na halin rayuwa ah, wanda dan uwa abokin aiki mai biredi tv da ke nan gusau ya yi wannan bidiyo ya yada to an samu cikin attajiranmu wani mai taimako daga mai jihar neja wanda ya taimaka ya ba da gudunmuwar naira dubu ɗari biyar ga shi mun kawo ma wannan bawan allah a cikin dubu ɗari biyan an saye mai abinci buhunan shinkafa da kayan abinci na dubu ɗari biyu sannan kuma mun hannanta mai dubu ɗari uku kashi mai biredi zai ci gaba da neman hanyoyin da za a samu mai sana'a ya samu madogara da shi da iyalin shi da wannan kuɗi wanda ya ba da wannan kuɗi Allah ya saka da alkhairi kai ma mai biredi Allah ya saka ah, alhamdulillah malam nura da za ah, a madadin wannan bawan Allah muna godiya da waɗannan kuɗi wanda wannan bawan Allah ya bayar na farko dai kamar yadda ka faɗa lalle tabbas haka ne an sai masu abinci kamar yadda ka faɗa cewa ga na naira dubu ɗari biyu sannan ne ga kuma dubu ɗari uku na su ƙasa tabbas ka kawo su a nan gusau jihar zamfara a ni suna na abdulmalik sa'idu mai biridi ni ne wannan bidiyo wanda ne ya ma duniya kuma waɗannan bayan allah na kawo ka gare su ka gansu. su akar makallahu ne an na hannunka wannan kayan abinci duk an kawo muku su ko a cikin abincin akwai buhu biyu na shinkafa yan gwamnati akwai man gida akwai manja akwai katib na indomi akwai taliya akwai makaruni akwai ba makaruni akwai wake akwai maguna akwai ah, gari garin da kake wanda Ah, an kaso masu to Allah ya saka da alheri ah, muna godiya ci godiya zaki akal makallahu Allah ya saka da alheri ga wannan lamari da aka taimake mu kuma ya kawo ga hannun mu alhamdulillah to an gode